magana akan abin da ya shafi wato hadisi da shi wato an karbo daga da bin sami radiyallahu anhu al-ansari tare da mu'awiya wato shi ubada bin sami radiyallahu anhu wato yayi yaki tare da na abin su sufyan sun yaki wato ƙasar rum da suka yaki a a fanazara ila nas wa hum yatabayuna kisarar za a fi dinar sai ya kalli mutane ya ga mutane suna kasuwanci na ainihin karyayyun zinari da ainihin zinari wato karyayyun zinari na ainihin kuɗi da kuma zinari wanda ba na kuɗi ba suna yin mu'amala da su sannan kuma suna mu'amala da wato kisarar fidda da dirham wato karyayyun azurfa wanda ba na kuɗi ba da ainihin azurfa na kuɗi na ba ta gani wato zinari wanda yake an haɓo shi a ƙasa kuma zinari da kuma zika wato da zinari wanda yake karyayyu na kuɗi ko kuma zinari wanda yake kuma zinari wanda yake karyayyu da ainihin kuɗi misali suna yin suna mu'amala da su a lokacin nan a lokacin sai uba da bin samun ke cewa ya ayyuhan nas innakum ta'kuluna riba yace ya ku mutane lalle ku kuna cin riba in har ana so a yi canji zinari da zinari akwai yadda shari'a ya kawo ya ce na ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tabtabun zahaba bin zahab illa mithlan bi mithlin kada ku yi kasuwanci kada ku yi canji na zinari da zinari sai misali da misali in za a yi canjin zinari da zinari ana yin shi misali da misali an gane ko la ziyada bainahuma wala tazira babu ƙari tsakanin su ko babu ainihin jira in an zo za a yi canjin zinari kowane iri ne za a sa ne kawai a skeli in an sa a skeli za a duba nauyi ne kawai nauyin gram wannan zinarin ballalle ne wannan kuma zinarin sabo ne wanda ba ballalle ba kawai za a duba nauyi ne kawai in har za a yi canji idan ni ina son sabo amma ina da ballalle in za mu yi canji ya zan yi sai a sanya ainihin wato ballalle na a cikin askeri in an sanya ballalle askeri sannan zai a ce gram nawa a ce gram uku ne da dubu sannan sai ɗauko a ainihin sabon shi ma sa askeri a ce shi ma gram uku da dubu to anan za a iya yin canji amma idan wannan sabo ya zama gram gram ainihin uku shi kuma ballallen ko tsohon ya zama gram uku da dubu dubu hudu ko abin da ya kama da wannan idan aka yi canji a haka to ya zama dole ba ina ba ta gane ne abinda manzo sallar da ya yi magana idan kana so ka samu sabon ka mallake shi sai ka siyar da tsohon sai ka yi amfani da kuɗin tsohon ka siya sabon da shi shi shine ka'ida na canji amma har canji ne mi kamo mi gama ko ba maganar sabo ba maganar tsoho ko za a auna ne kawai da gira. an gane ai to ne sai da bin sami sai ga ana yin wani irin ciniki da karyayyen zinari da zinari wani bakariyayye ba sai a fifita to shi ne ya magana ya yi musu inkari ya nuna wannan haramun ne ya saba ma shari'a ya ce la tafta ko zahaba bi zahab illa mitla bi mitlin la ziyada kuma wala nazira kada ku yi canjin zinari da zinari sai misali da misali babu kari tsakaninsu sannan babu nazira dan yana magana riban nasai riban nasai ne riban na jinkiri a gane wato idan za a yi canji ko da gram ɗaya ne sai zama to in na miƙa nawa kai ba za ka miƙa naka ba sai an jima to shi ma wannan wani nau'i ne na riba da riban jinkiri ina fata gane ba ana so idan za a yi canji ya zama ha'a wa ha'a kamar yadda manzo Allah ya bayani hannun kuturu da makawo miƙa mun miƙa ma nan take da zarar an samu jinkiri wajen miƙa mun miƙa ma shi ma ya zama riba to wannan shine nau'in riba guda biyu misali to sai shi ubada bin samit sai ya inkari ga ainihin wasa ga sahabban da suke wannan a lokacin nan sai muawiya radiyallahu anhu zai ke ce masa ya abul wali la ara arriba fi hada inji muawiya yace ya kai baban wali ni ba na ganin riba a cikin wannan ni ina ganin dan an canji tsakanin karyayyen zinari da kuma sabon zinari sai wani ya wani ba matsala haka nan karyayyen azurfa da sabon azurfa sai wani ya wani nauyi ba matsala in jiwa in ji ya ɗan abin biya yake inkari ga shi wancan shi na ganin babu ne sai ce illa ma kana bin nazira sai dai abin da ya kasance na jinkiri kawai in dai har za a ringa yi ba za a yi hannun kuturu da makaho ba kawai ni na miƙa nawa kai ka ce bari ka je ka kawo naka to a nan wajen nan gizo ke saka in ji mu'awiya shi mu'awiya na ganin riban ya hannu kawai ne riba na jinkiri an gano wannan ko riban jinkiri ne kawai shine haramun a wajen muawiya amma ribar fadl ba matsala ba ne don wani ya wani kun fahimta to a lokacin nan sai mu a sai an yi uba da bin sami da radiyallahu anhu zai cewa a suka, ina baka labari daga manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam. sallam wato haddisu ni an ra'ayi kana ba labari da ra'ayinka sahabi yake cewa sahabi haka uba da ce ina gaya ma ga abinda manzo Allah ya faɗa kai kuma kana kawo mun ra'ayi kana cewa wai kai a ganin ka kana ganin ba matsala kun gane ko sai ke cewa la in akhraja lillahu la usakinuka bi ardin laka alayya fiha imra yace wallahi in har Allah ya fitar da ni daga ainihin wannan garin ba zan ƙara zaunawa da kai ba a wata ƙasa wanda kake da shugabanci a cikinta kai mu'awiya duk kasar da kake da shugabanci a ciki to ba zan ƙara zama da kai ba a wannan ƙasa me yasa saboda za kawo ma hadisi ka ga yayin tawili jama'a ku duba darajar mu'awiya babban sahabi ne ba amma uba da yake cewa har abada ba zai ƙara zama da shi a ƙasa ɗaya ba dalili ya zai kawo mai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya tsaya yana wani kawo tawili cewa ni a nawa ganin ina ganin kaza eh ta wani mai kuma wani yace faman inda kuma hata ya kuna da kun inda ce wane ne ku har ku samu wani ni a waje na manzon Allah ya yi magana kai kana da wani ni a waje na waye kai kuma yadda sai wannan sai uba da ce ba zai ƙara zama da mu'awuya ba a garin da ya yake da shugabanci a lokacin nan bayan sun gama yaki na Rum din sai suka dawo gida da suka dawo gida suka dawo Madina a gaban sarkin sarkin mu'minai kuma san Khattab radiyallahu an sai kuma san Khattab sai ke tambayar shi da din ma a da maka ya Abul Walid me ya dawo da kai ya kai Abul Walid ka dawo Madina baka koma can kasar Sham ba inda Muawiya yake shi ne sai shi bawan Allah sai ya ba kuma labarin duk abin da ya faru kuma cewa shi ya yi alkawari tunda har Muawiya ya tsaya yin wannan tawili ba zai ƙara zama da shi a gari guda inda yake da shugabanci ba to sai Umar dan da ya ce masa irji ya abalwali. ila arzika ce ya kai abalwali ka koma zuwa ga kasarka ina zai koma kenan ya koma can wajen mu'awuya inda mu'awuya yake gwamna ila arzika ce ƙabba Allahu arzan lasta fiha wala Ya ce Allah ya muna da ƙasa wanda baka cikin ta ko irin ka baya ce ta ai irin ko ka san muhimmancin sunan annabi a ce kun rabu da kasa wanda kasa ta mutu ta gama ka koma inda ka fito ka yi haƙuri sai ce wa ka saba lamu auya sai kuma umar sai rubuta wasiƙa zuwa mu'awiya umar shi ne kamar shugaban ƙasa mu'awiya kuma gwamna ne sai umar sai rubuta wasiƙa zuwa ga mu'awiya yana ce masa la'im rasa laka laifi.' zan turo maka uba da bin sami amma ba ka da wani iko a kan shi mulkinka ka gaba ɗaya bai shafe shi ba ina ba kan gane baka zai dawo ƙasar ka ya ci gaba da aiki da hadisi kuma kada ka hana shi ina ba san gane ba ka da iko kan shi wa hamili na alama ƙara. kuma ka ɗauki mutane akan abin da shi ya faɗa shi ne malami fa inna huwa al-amr ko huwa amir to anan wajen akan abin da ya shafi addini shine mai bada umarni ka saurare shi kawai mu duba cikin sahihu sunan da sunan ibn majah na nasiruddin albani ya kawo wannan hadisi ya inganta shi to kun ga yana nuna mana ne muhimmancin rubo da sunna da kuma muhimmancin hadisi kuma duk mutumin da yake wasa da hadisi ya halatta kai adawa da shi an fahimta sannan akwai hadisin Zubair bin bin ah, bin bin Uzair yake cewa na ji wani mutum yana tambayan Umar dan kadda yana cewa na ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana tambayan Umar dan Khattab game da Hajarul Aswad sai cewa na ga annabi yana sumbantar hadarin aswad sai wani mutum ya ce a ra'aita in zuhinta ya sarki muminai mai za ka ce idan an ɗan matse ka baka samu kaɗan kaɗan sumbanci dutsen ba a ra'aita ta kawo a ra'aita a ra'aita sai abdullahi bin umar ke cewa iji an a ra'aita bil yaman sanya a ra'aita can bangaren yaman wurga da shi gefe yace na ga Manzan Allah yana tumbanta hajarul abuwar na gaya ma me kuma kai cewa wani ara'aita an gane kaga magabatan mu suna so da zarar an kawo maka hadisi kada ka gifta hadisin manzon Allah da maganar kowaye da ra'ayinka ko da fahimtarka ko da ra'ayin wani malami misali an gane ko ku duba wannan hadisi cikin musulun na imamu ahmad sannan imamu bukari shi ma ya fitar da shi to ya kasance abdullahi bin umar radiyallahu anhu yana tsayuwa a wajen yana tsayar da ainihin um, ya kasance kai manzo sallallahu alaihi wasallam wa kana ibn umar ya kifo inda hajar ibn umar yana tsayawa a wajen hajar a cikin hadisi a yana tsayawa inda hajj alwaris fil hadisi yana tsayawa kan hajjin da ya zo cikin hadisi ko aiki wato ma'ana yana tsayawa kan iyakan da ya zo cikin hadisi idan hadisi ya zo zai wuce iya inda hadisin ya zo a wajen magana ko wajen aiki to wata ran sai abdullahi bin umar sai a ganshi ya dan ya dan yi kwana ya dan kauce ya go ta hanya fa su yana sai aka tambaye shi lima fa'alta me yasa ka dan yi kwana ka bi wannan hanya ala yace na ga manzo sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadha fa fa'altu kawai na ga annabi ya aikata wannan dai sai na aikata ni ma ban san dalili ba an gane wannan ko to sannan akwai as-sa'id bin yazid wato ibn uktu namim wato an karɓo daga gare shi cewa lallai huɗa wai ibn abdul uzza radiyallahu anhu ya bashi labari cewa lallai abdullahi bin bin sa'adi ya bashi labari cewa annahu qadima ala umar bin khattab fi khilafati cewa lallai ya zo wajen umar dan khattab lokacin shugabancinsa sai umar ya ce masa alam wa haddath annaka talimin a'malin nas a'malan shin ba an ba da labari ba cewa kai kana jagoranci daga cikin ayyukan mutane ana baka mukamai na gwamnati fai za ku ita umala karita da zarar an an baka dan albashinka sai ka kyamaci albashin ga shi kayi aiki an baka mukami na gwamnati kuma da zarar an zo za a biya ka in wata yayi ko shekara yayi sai ka kyamaci wannan albashin shin ya gaskiya wannan magana ala sai ce fakul sai ce mai bala nace gaskiya haka ne tabbas ina yin aikin gwamnati amma idan an biya na albashi ba na amsa sai umar ya ce masa fa ma turidu ila zari me kake nufi da haka kana so ka burge ni ko me ala ce kullu nace afrasan wa a'budan wa ana bi khairin yace lalle ni abin da yasa bana amsan albashi ina da dawaki ina da bayi ina da ainihin dukiya na alkhairi da yawa bana bukatar albashin gwamnati wa uridu an takuna ummalati sadaka alal musulmi ina so ya zama to albashi na ya zama to sadaka ga musulmai sai umar yake cewa fala taf'al kada ka aikata haka kuskure ne yace fa inni kuntu aradtu allazi aradta ce domin ni na kasance ni ma na yi nufin abin da kai nufi ni ma da can in an bani albashi na zai yi amsa in ce ai ni mawadaci ne misali saka bana baka shawara kai sai ce "Bakanan nabi sallallahu alaihi wasallam yudini al'aba annabi ya kasance yana bani albashi sai in ce masa a'abihi afqarat ilai minni ka bayar da wannan albashi ga wanda ya fi ni talauci ni ba na bukatar wannan albashi to hatta a tsani marra malam to wata rana sai annabi ya bani dukiya sai na ce masa a'abihi afqara ilai minni ka bayar da wannan dukiya ga wanda ya fi ni talauci fakala sai annabi ya ce masa sallallahu alaihi wasallam ya umar kulku ka samawarku wata sadaki ya kai umar ka karbi dukiyar ka mallake shi ka yi sadaka da shi ya zama to kudin ya zo hannunka tukuna idan kudin ya zo hannunka ka mallake shi in ya so daga baya sai ka yi sadaka da shi ba wai a bashi a cikin akawunin gwamnati ba a fitar da shi daga akawunin gwamnati idan a fitar da shi an miƙa ma sai ka zo unguwanku ka bincika wane ne mabukaci sai ka bashi wannan ya fi alkhairi gare ka daga cewa gwamnati ba ka so an gane wani ko sai ka cewa ma ja aka min hazal mal duk abin da ya zo ma daga cikin wannan dukiya aka baka albashinka na halal wa anta gairu mushrik kuma kai ba ba kana leke bane kana faɗayi ba irin mutanen nan bane masu sa ido su ringa leke dan a ciro musu wani abu daga cikin dukiyar gwamnati wala sa'il ba mai tambaya bane ba mai roƙo bane in ba haka bane fa kusu kaka ba wa mala abinda ko ba haka ba wala tubbi uhu nafsa kada ka biyar da ranka gare shi a ganin sai umar ya nuna masa ga yanda manzan Allah ya hukunta masa shi ma da can haka yake in an ba shi kuɗin baya amsa sai annabi ya nuna mai ga abin da ya kamata yi kaga idan mutum yana so ya fi sunna wanda ya kamata yi kaga da zaran an biya shi albashin shi ya amsa in ya so ya taimaki wani an gane ko to a lokacin da a ce umar ya ce masa ka yi wannan shi ya ce ba zai yi ba to umar zai yi adawa da shi da ce ma na ce ma ga yadda manzan Allah ya ce mun yi amma kai na ce ma kai ka ce ba za ka yi ba zai ce wallahi na libu ka abadan ce wallahi ba zan kara magana da kai ba har abada kamar yadda ya faru ga Bilal dan Abdullahi bin Umar ko Bilal dan Abdullahi bin Umar ya ji mahaifinsa na cewa yana kawo hadisin Annabi sallallahu yana cewa la tamna'u ima'allahi Allahi masajidallah kada ku hana mata bayan Allah zuwa masallacin Allah a lokacin nan sai bilal yake cewa wallahi sai mun hana su sai baban yaji dan shi ya ce annabi ya ce la wu ima Allah ya makaji da Allah kada ku hana mata bayan Allah masallacin Allah shi madan ya ce wallahi sai mun hana a lokacin nan sai aka ce baban yayi wani irin fushi idanuwa suka yi jaji wurin baban nan zaka ce fasabbahu sabban sayyi'an aka ce ya zagi yaron ya aibanta shi mummunan zagi an ce ma samina ma samina musabbahu bi mithlihi kasu ba mu taba jin ya zage shi da misalin wannan zagi ba ko kadan ba a taba jin Abdullahi bin Umar ya yi fushi ya kundumo irin wannan zagi ba kamar wannan lokaci an gani sai ce mata ina ce maka da abin da annabi ya faɗa kai kuma kana cewa wallahi za mu hana an ce ce wallahi la ukallimuka abadan an ce baban har ya rasu bai ƙara magana da bilal ba ku duba wannan magana bayan Allah wannan bilal ba ɗan shi ne wanda ya haifa amma da ya kawo ɗan hadisi ɗan na ya ce wallahi za mu hana kuma ba na tunanin ɗan yana nufin ya gisa wa hadisi shi abinda ɗan yake ɗan na so ya fitar da wani cikin wuri daban amma shi sai ya zama tuwon zahirin maganarsa kamar ya gisa wa maganar manzo sallallahu alaihi wasallam wani fiƙi yake so ya fitar irin fiƙin Aisha radiyallahu anha cewa da a ce manzo sallallahu alaihi wasallam yana raye da a ce annabi yana raye yanzu ya ga irin yadda mata suka lalace irin yadda suke kulliya wallahi da ya hana zuwa masallaci to irin wannan magana ya kamata shi Bilal zai fada ba sai Bilal zai ana kawo hadisi zai kika wa hadisi kamar ce ya ku bayan Allah a dage a ringa faɗin gaskiya sai ce wallahi ba za mu faɗi gaskiya ba kaga an faɗi magana nan take sai ka faɗi kishiyan shi to ibn qayyim al-jawziya Allah ya baka rahama a cikin ilamul muwaqqi'in yace kada ka kuskura a kawo hadisi ingantacce a gitta na annabi kai kuma kawo kishiyarsa to ibn qayyim ya kawo misali irin aljaru a haqqu bi shubhati akhi sai ce wala shubhati rijali yace kamar gittawa ne kai tsaye yace in dai an kawo ma hadisi ingantacce kada maganar ka ya zama kawai kamar kishiyar hadisin ne ina fatan gane to idan kayi haka kayi kuskure so sai ainihin bilal ya ji haushi sai ainihin abdullahi bin umar ya ji haushin nan bai ƙara magana kan ba har allah ya ɗauki ransa to idan har mutum zai aikata wannan ga ɗan shi wane ne ya tsiran ya bar hadisi to mu yanzu za mu iya aikata wannan ga 'ya'yanmu za mu iya aikata wannan ga 'yan za mu iya aikata wannan ga abokanmu za mu iya aikata wannan ga wani malami misali a ce ga wasu malamai nan suna wasa da hadisan annabi za mu iya aikata irin wannan abu wannan da shi ne sarfanci ya zamanto kada ka yadda a gaban ka ana wasa da hadisi an gane da a ce akwai lokaci da kun ga yadda magabatanmu suke fushi suke ɗaukar zafi da zarar mutum ya ajiye hadisin annabi da gangan an kawo masa ya san hadisi ya inganta ba ma kasancewa an nuna mun cewa lokaci to dan sakon da ya dan shiga cikin al'umma Allah ya sa masa albarka kuma karatun da muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure a gare shi Allah ya gafarta mana gaba ki daya saka zan dakata a nan wajen saboda lokaci yayi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh فألم يعرف هذا من أبويا ويا أن مسلاتي ويجي ولا مكان tambaya ɗaya ko da makaranta kuma da su tana yi na farko yana cewa wa karatu yara a cikin kwai da su da mana da yake yake don Allah ya zan gane hadisi da su mawuzi da su na biyu don Allah mana wani hanya zan bi don gane irin hadisi wannan tambaya da wasu yanzu wato karatu ya shige shi kuma yana son yanzu. san yadda zai samu ilimin hadisi har zai gane da wannan mai mawdu'i ne wannan mai mawdu'i ne wannan da ke kira da farko na to ga dan uwa nan yayi tambaya takaitaccen tambaya amma mai tsawo wanda idan mun ce za mu tsaya mu buɗe bayani shi ma zai ci mara lokaci amma dai a takaice dan uwa ya ce shi yana son ilimin hadisi to yana so a bambanta mai tsakanin sahihi da da'ifi da mawdu'i to a takaice shi dai an ce hadisi da'ifi shine hadisin da bai cika sharadi na inganci ba duk hadisi wanda bai cika sharadi na inganci ba kuma ya zama to yana da rauni ya zama to da'ifi wato da'ifi wato da'ifi ana gano shi in an gano sahihi in ka san wannan hadisi sahihi kasan kuma sharadin sahihi za ka iya gano sharadi na sahihi daga cikin sharadin sahihi akwai ya zamanto matasar isnadu ya zama isnadu ya zama mutasir ya zamanto a cikin isnadu ba a yanke kowa ba idan aka yanke wani a cikin isnadu hadisin ya zamanto sahihi in ma ya zama munkadi ko ya zama mursal ko ya zama mu'zal ko abin da ya kama da wannan in hadisi ya zama munkadi sahihi ne an yanke wani in ya zama mu'zal an yanke guda biyu a jere in ya zan mursal wato tabi'i ya ce annabi ya ce kaga wannan magana tabi'i ya ce annabi ya ce ya aka yi san annabi ya ce waye gaya masa da sauransu to wannan hadisai inda suka zama to an yanke su ta ta wannan hanya da na faɗa da ire-iren su hadisin na ya zama da izi shine ainihin inke dawo sanar? an gane hadisi ya zama muttasil isnadu kuma hadisi ya zama walam ya shirza aw yu'al hadisi ya zama ba sha ko ba ba bi illa ba misali menene shaz shaz shine abinda amintaccen mutum ya ruwaito hadisi ya saba ma amintattu shi amintacce ne mutumin kirki ne sai ya ruwaito hadisi sai hadisi shi yayi karo da na amintattu to shi wannan amintaccen ana kiran hadisin shaz saboda hadisin shi da ya kai kawo yayi karo da na amintattu da yawa a ce ga mutane biyar sun ruwaito hadisi amintattu ne sai ga wani amintacce sai ya ruwaito hadisi yayi karo da nasu wanne za mu ɗauka na amintaccen ko na amintattu to na amintacce ya zama shaz wato ba a kiran shi da ibi kai sai duk da ibin ne saboda lura cewa asali shi amintacce ne da ba da matsalar da ya samu ba cewa amintattu sun yi karo da shi da an amsa sako wannan hadisi sai ya zama da ibi shaz kenan sannan kuma hadisi mai illa in an ce hadisi yana da illa wato abin da kira illa a cikin ilimin hadisi wani ciwo ne wanda yake oyayye wanda ba mai gane shi kwararre za ka iya ganin hadisi mutazzal isnadu ya cika duk wani sharafi gaba ɗaya wanda ake bukata kafin hadisi ya zama sahihi amma sai ya zama to hadisin nan sai kwararren malami ya gaya ma hadisin nan da ifi ya aka yi zama da ifi hadisin sha ne shi a hadisin kai wato mu'allal ne shi hadisin hadisin na da illa wato an ce illa illa ce khafiyya illa ce koyayya wacce sai babban malami na hadisi ke iya ganewa domin a cikin manyan malamai na duniya ma ba kowa da kowa yake shiga cikin wannan fanni na na ilal ba shi wannan ilimi na ilal za ga malamai kaɗan suka yi rubutu a kan shi ya fi kowane irin ilimi wahala daga cikin ilimi na hadisi shi ilimi na ilal malamai irin su dama kudiri da irin su bukhari da irin su wannan kasuran sha turmuzi ina ganin malaman da suka yi rubutu kan ilan ba su da yawa kwarai da gaske su kaɗan ne saboda wahalar ilimin kamar misali yanzu ka je zango za ka sai dabba za ka ga dabba ka ganta da kiba idan ba ka san kan dabba ba sai wani ya baka dabba mai kiba amma ba ta da mai da ka zo gida kayan kafin ga shi duk iska ne aka hura mata to irin wannan kaga idan ka zo za ka sai dabba din sai ka tafi da mutumin da yake ya san kan dabbobi ya raka ka daga ya zo akwai da zai taba kawai iya bijinan sai ce wannan karama ta fi wancan babban ke wannan karama ta fi mai dauke ta in ka samu kamo rewa wannan babban ka ya ka fiye shirme ne to kuma in ka je gida ka yanka wannan karama za ka da nama sosai da mai sosai saboda ka zo ka samu wanda yake ya san illa ya san ya san sirri yi game da dabba ɗin to shi ma ilimi ilimi na ilal wani sirri ne yi wanda sai gogaggun malamai na hadisi suke iya gano shi an gane wannan ko to sannan kuma ya zama to duk adilai suka ruwaito shi ya zama a cikin isnadin gaba ɗaya duk adilai ne a ce an mali, an nafi an umar kaga ce wannan ruwaya an mali, an nafi an umar ana kiran shi silsilatul zahab an gane wannan ko to irin wannan sannan kuma irin su an amr bin shu'aib an abi an jaddi kaga shi wannan duk isnadin gaba ɗaya wato hadisin da ya zo wannan asali to duk rijalin gaba ɗayan su ingantattu ne amma an samu amur na wato abin da jaddi din nan wato haddansu ba mai karfi bane sosai kamar na sauran misali to sai hadisi ya zamanto hasa amma shi ma ya inganta kaga wannan ya zamanto adilai suka ruwaito shi wanda an yi a kan ainihin adalcin su gaba ɗaya da sauransu kaga wannan shine hadisi sahi to idan an samu kishiyan wannan shine da'ifi kawai ta kashi hadisi wanda aka yanke wani a cikin sanadin hadisi wanda akwai illa a ciki illa boyayye hadisi wanda akwai shuzuzi a cikinsa hadisi wanda ba adalai suka ruwaito shi ba to a cikin hadisin da ba adalai suka ruwaito shi ba akwai hadisin da makaryaci ya ruwaito idan an san mutum makaryaci ne shi sai ya ruwaito hadisi kamar malamai suna sa jabir al-jufi ce wannan mutumin rafidi khabi ce dan shi'a ne makaryaci to idan ya ruwaito hadisi hadisi na ƙarya ne misali to irin wannan aka samu irin wannan ruwa ta ce hadisin nan maudu ana ganowa ta ƙaryar mutum ko mutum ya faɗi maganar da wato babu yadda za a yi bayi yayu a cikin addini kamar ce kwale-kwalen annabi nuhu ya je ya yi dawafi ya yi sallah raka'a to irin wannan malamai ta ce irin wannan ya faɗa abin da ba zai yiwu ba a addinance da hankali gaba ɗaya daga wannan hadisi maudu'i to wannan kenan to ya za a yi mutum ya san ilimin hadisi shi ne mutum ya je wajen malaman da suke ahalin abu wanda suka san hadisi ya san wannan malami ya karanci ilimin hadisi ya je ya zauna ya gurbana a gaban fiye karatu abu ne wanda yake a cikin ilimi babu ilimin da ke bukatar lokaci kamar sa yana bukatar hadda akwai a cikin ilimin yana yana da rassa da yawa to kaga idan mutum na so ya zama malamin hadisi gaskiya sai yayi karatu sosai shi ya sanya a Najeriya muke da karancin malaman hadisi yana bukatar littafai akwai littafan da ake bukata ta samu littafan ilal littafan tarih littafan ainihin muktalafin ahadith littafai na kaza littafai na kaza akwai littafai na jarwa ta adil akwai abubuwa da yawa wanda kowane fanni ana so ka san shi ka mallaki littafan kuma wasu fannoni ma ana so ka haddace su misali to shi yasa kaga a Najeriya karan wato muna da karancin muhaddisun sai da kawai muna da wanda sun karanci ilimin hadisin amma ba muhaddisun bane a takaice saboda haka a takaice dai za ka iya zama ɗalibin hadisi idan ka je kai karatu wajen malaman hadisi Allah shi taimake mu za mu ta abin Masha ya ta ba mu da kuma ala ga ta ba da ka ta da yau nan da wani sha Allah ya a

har lokaci ya da da da da da A godiya na tabbatar da da da da Muna wa malam godiya da fatan alkhairi ubangijin Allah ya sa wani abu da ya yi lada ya yi shi wani ubangijin Allah ya ba shi ladan wannan babban aiki da yake Allah ubangijin sa a janna makoma mu kuma da kullum muke bibiyar karatu muna saurare ubangijin wani ya sa ya yi tasiri a rayuwarmu nan duniya da kuma lafiya ubangijin Allah shi ya yi ah, al'amuran mu shi ne mana gaba ya mana jagora kamar yadda mana sanin ya faɗa a kan Allah wannan unguwa ta yi da Allah muna da bukata na irin rika zuwa suna ba mu karatu domin kullum muna da murari kullum muna da murari shi yasa ta dalilin haka nema muka kafa wani kungiya wani shi ma a tsanin jira shi ma a tsaramanu na yi aiki da wasu daga cikin ah, mutane da suke da kishin a ah, ah, shi addinin namu namu a cikin wani kuwa muka kafa wannan kungiya domin mulka gayyato malamai cikin azumi da har ko azumi don a raya ita al'umma domin ilimi ya yi wata cikin kaya kuma ka ɗauke musu a hanyoyi na cikin sun to muna godiya wani Allah ta kai wani ke Allah kai kowa ta lafiya Allah shi bar mu lafiya Allah shi zaune mu lafiya Allah shi kara mu lafiya na sauka assalamu alaikum wa rahmatullahi Cikin na dukkan abin da malam ya karfi da mu al'amuran kuma za mu yi kuma aiki da su